Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci goma sha bakwai da mita ashirin da biyar da kuma sittin. Haka kuma ana iya sauraron shirye-shiryen sashen Hausa a kowane lokaci ta hanyar sadarwar intanet akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraro ta gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da niyya da dalol da kuma nomad fm masu sauraron sashen hausa na muryar amurka assalamu alaikum kuma barkanku da hantsi jummai ali tare da usman kabar da sauran abokan aiki mun sake dawowa domin gabatar muku da wannan shirin. Kamar kowace ranar Litinin Salihu Garba zai gabatar da rashin ta yi, To amma kafin ku ji wannan shirin, ministan yada labaran Najeriya Lai Muhammad ya musanta rahotannin da aka yayata cewa kungiyar Boko Haram ta buƙaci dala miliyan hamsin a zaman kuɗin fansa kafin ta sako 'yan matan Chibok da ta sace. Sai kuma ra'ayin ku masu sauraron mu. Jama'a asalamu alaikum ga cikakkun labaran. Bayanai na nuna cewa Kaiko Fujimori, 'yar ɗauraren shugaban ƙasar Peru Alberto Fujimori, ta lashe zaben zagayen farko na neman shugabancin ƙasar kamar yadda wani ɓangaren ƙidayar ƙuri'un ya nuna. Ya zuwa yanzu 'yar siyasar ta lashe kaso 38 na ƙuri'un da aka ƙidaya a jiya Lahadi. Shi kuma wani jigon aikin banki daga Wall Street Pedro Pablo Kuzinski ya samu kaso ashirin da biyar na ƙuri'un da aka kidaya ɗin shi kuma sai kuma wata 'yar kishin ƙasa veronica mendoza wadda ta biyo bayansu da kaso ƙasa da ashirin na ƙuri'un sakamakon ƙarshe na zaben shugaban ƙasar zai fito ne a yau litinin ɗinnan da muke ciki zaben na kai ku ba wani abin tabbas ba ne kasancewar 'yan ƙasar sun sha alwashin ƙin zaben duk wani wanda ya fito daga nasaba daga mahaifinta sai dai ta yi iya ta wajen nisanta kanta da tsaurin mulkin mulkin babanta daga shekara 1990 zuwa ta 2000. Tsohon shugaban kasar ta Peru dan shekaru 77 yana gidan yari a hukuncin da aka yanke masa na shekaru 25 bisa laifin tauye haƙƙin bil'adama da kuma cin hanci da rashawa a lokacin mulkinsa. Yau Litinin rana ta biyu a taron da suke yi a Hiroshima kasar Japan, Sakataren Harkokin Wajen Amurka John Kerry da Ministocin Harkokin Wajen kungiyar kasashe Masu Arzikin Masana'antu sun kai ziyara gandun samun zaman lafiya na tunawa da yakin duniya na biyu. Amurka ta kai wa birnin Hiroshima hari da bam ɗin atom gabanin karewar yakin duniya na biyu. Harin ya kashe kimamin mutane dubu ɗari da arba'in. Kwanaki uku daga bisani kuma Amurka ta kai hari da bam na biyu a kan tashar jiragen ruwan Nagasaki ƙasar Japan ta kashe kimamin mutane dubu saba'in. da aka tambaye shi a zaman sakataren harkokin wajen amurka na farko da ya kai ziyara birnin hiroshima ko amurka za ta nemi gafarar shawarar da ta yanke na kaiwa birnin hari da bam ɗin atom sai mr kerry ya ce a'a a wata hira da ya yi da wata jaridar birnin na hiroshima mai suna chaguku shimbun john kerry ya ce barazanar da duniya ke fuskanta na bukatar haɗa hannun duniya don ɗaukar mataki ya kara da cewa taro irin wannan muhimmiyar dama ce da ke ba da ikon yin magana da yawu ɗaya game da tsaro da siyasar duniya don ɗaukar matakin bai ɗaya. Ƙasashen da ke cikin ƙungiyar G7 masu arzikin masana'antu sun haɗa da Birtaniya da Kanada da Faransa da Jamus da Italiya da kuma Japan. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Labarai daga Rasha sun ce sojojin Siriya na shirin kai wani gagarumin harin da ke da nasaba da tsaro tare da haɗin gwiwar sojojin yakin saman Rasha don sake kwato ikon garin Aleppo da ke fama da artabu. a jiya lahadi kamfanin dillancin labaran interfax ya kalato inda Firaministan minister syria wa'il al ke cewa wannan kutsawar sojan na nufin kakkaɓa duk wani tarnakin masu ɗauke da makamai ba bisa ƙa'ida ba waɗanda kuma ba su tsaya wa yarjejeniyar tsagaita wutar da aka yi a watan fabrairun da ya gabata ba sannan kuma ba su fito sun ce sun karya yarjejeniyar ba haiki ya ƙara da cewa sake kwace garin zai share wa sojoji hanya ta kusan kilomita 300 daga gabashi wanda nan ne hanyar da za ta kai dakarun har dayar erzo ɗaya daga wuraren da 'yan tawayen ke da ƙarfi ƙarfi matuƙa kuma suke rike da ikon wajen sabuwar yarjejeniyar tsagaita wuta ta fara aiki a tsakar daren jiya lahadi a yamal tare da ɗaukar alkawarin mutunta ka'idodin yarjejeniyar daga ɓangarorin biyu an kulle yarjejeniyar tsagaita buɗe wutan ne da nufin zama share fagen samun nasarar shawararin samun zaman lafiya da za a yi a ƙasar kuwait a ranar 18 ga watan afrilun nan idan allah ya kai mu rundunar taron dangin laraba na da saudi arabia ke jagoranta za su mutunta ka'idodin yarjejeniyar tsagaita buɗe wutar kamar yadda shugaba abdulrabu mansur hadi ya bukata amma fusunci suna da 'yancin mai da martani ga duk wani farmaki da ka iya biyo baya su ma 'yan tawayen shera huti da iran ke marawa baya sun ce za su mutunta yarjejeniyar tsagaita buɗe wutar amma su ma fa za su mai da martani idan aka takale su an dai samu rahotannin barkewa fadace-fadace dab da fara aikin da yarjejeniyar tsagaita buɗe wutar ha wani rahoto ya ce an kashe akalla mutane ashirin an dai samu kasa kai labarin yunkurin tsagaita buɗe wuta da dama a yamal ɗin inda a yanzu haka fararen hula ke fatan allah ya sa wannan karan yarjejeniyar ta yi ƙarko. Labaran duniya kuka gama ji daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ministan yada labarun Najeriya Lai Muhammad ya musunta rahotannin da wasu kafofin yada labaru suka yayata cewa ƙungiyar Boko Haram ta buƙaci gwamnatin tarayya ta bata dala miliyan hamsin kafin ta sako ɗalibai 'yan matan Chibok da ta sace kusan shekaru biyu da suka shige. Idan ba a mance ba shugaba Muhammadu Buhari ya yi alkawarin yin iya ƙarfinsa domin tabbatar an sako waɗannan yaran. Shugaban ya yi wannan alkawari bayan wata ganawa da ya taɓa yi da iyayen ɗaliban da aka sace a fadarsa a birnin Abuja. Ministan yaɗa labarun Najeriya Lai Muhammad ya shaidawa abokin aikinmu na sashen Turanci Peter Clotty cewa yayata rahotannin ba da kuɗin fansa ba sabon abu ba ne. Well, it appears there versions of this uh, report. Uh, the one that we had ya ce uh, akwai alamar bambanci a irin waɗannan rahotanni ya ce labarin da suka ji daga wata kafa shi ne cewa ƙungiyar boko haram za ta sako goma daga cikin 'yan matan idan aka ba ta euro miliyan ɗaya kuɗin fansa to amma ya ce sun sha jin irin waɗannan rahotanni a saboda haka sai an tabbatar da sahihanci ko kuma gaskiyar wannan labari gwamnati ba za ta yi saurin yin magana akan wannan batu ba to amma duk da haka gwamnati tana ɗaukar matakan tabbatar da sahihancin wannan kafa haka kuma ministan ya ce ba a yi wa gwamnati adalci ba bisa zarge-zargen da aka yi cewa akwai alama gwamnati ba ta ɗaukan wani matakin ganin an sako ko kuma an ceci 'yan matan domin kuwa no day passes without the issue of the kidnap Boko Haram girls being, you know, at the ya ce uh, babu ranar da ba za a taɓo batun 'yan matan da aka sace ba, to amma waɗannan batutuwa ne na tsaro masu sarƙaƙiya, waɗanda ba kullum ba ne za a fito fili ana bayyana wa jama'a abin da ake yi ko kuma matakan da ake ɗauka. To amma ya ce zan tabbatar maka da cewa wannan gwamnati ba ta wasa da batun ganin cewa an ceto 'yan matan nan daga 'yan ta'addan kungiyar Boko Haram. A kulli yomin ana aikin ganin hakan ya tabbata.

wasa karima ya gani gidan ya bada abinci sakwara da dama sai sai ga karima ta bani ruwa mai sanyi da nema na sha ta shigo mai asali da jinsi. Yaro a dangane ya adamu zango mai zamani banza. Na ce assalamu alaiki 'yan mata sallama gare ki. Yanzu dai nan misalin karfe uku da kusan mintoci goma sha biyar na dare ne a agogon Washington DC, kuma kada a mance ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka. Lokaci ya yi da zamu gabatar da da rashin tayi. Kuɗi kashe su ta hanya mai kyau. Ka tuna yanda ka sami kuɗinka, ka sha wuya ka sami kuɗinka, to je ka kashe su ta hanya mai kyau. da rashin tayi akan bar araha. Jama'a Assalamu alaikum da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya a daidai wannan hatsin. Salu Garba ne tare da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da shirin da rashin tayi. Idan masu sauraron mu ba su manta ba, wannan shiri ya yi makonni bakwai cir yana gabatar muku da shirye-shirye a kan farfado da tattalin arzikin Najeriya. Cikin abubuwan da baƙinmu suka taɓo har da batun noma irin na zamani idan har ana son a farfado da tattalin arzikin ƙasar. Noma shi ne tushen arziki. A taron bita kan tattalin arziki da gwamnatin Najeriya ta yi, batun noma shi ne ya zo kan gaba. Yau, za ku ji irin shawarwarin da baƙonmu ya baiwa gwamnatin Najeriya da kuma duk wanda yake sha'awar sana'ar noma. An ce dai waƙa baki mai ita ta fi daɗin ji ga baƙonmu. sunana professor abba gambo ni ne shugaban sangayan harkar noma na jami'ar maiduguri kuma ni ne mai ba gwamnonin najeriya 36 shawara kan harkar noma abu guda uku ne na ɗaya yanzu da muke magana gangan manja darajansa ya fi gangan fetur to kaga duk yadda aka yi ko an ki ko an so dole sai an koma birnin noma ɗin nan a kasidan abu guda uku na faɗa na ce na farin farko da can gwamnoni ba su da ko rashin sani ne ko kuma ba su da niyya ne ko basira ne ba su ɗauki harkar noma inda ya kamata musamman arewacin najeriya ba so yanzu muna son gwamnonin su san cewa fa dare ya yi dole su farka na ɗaya kenan na biyu kuma musamman arewan mu nan akwai yara-yara da yawa wanda ba su da yi sai ka ga ana ta yawo kan titi ana dan sayar da kati ana dan sayar da fetur da sauransu inda za a samu a ɗauki yaran nan a ba su rayuwa mai inganci shine a saka su hanyar noma din nan na uku abin da na faɗa na ce shi noman nan da kafin a samu fetur ɗin ba noman ta rike najeriya ba to yau kuma idan aka ce fetur ɗan ta ƙare najeriya za ta lalace ne ko kuma za ta koma harkar noman ne to yanzu abin da kowa ke murna shine shugaban ƙasa muhammadu buhari a cikin basirarsa da iliminsa ya ce ko an ki ko an so dole a koma harkar noma ɗin don wani magana dai akan harkar noma a najeriya kan ina ga an gama shi shi yasa na ma ba su misali na ce yanzu a daina magana a ga komai a kas kamar shi mataimakin shugaban kasa da yake zaune a wurin na ce masa yanzu da zai fani fili nan cikin gidan gwamnati villa din nan na ce bani kwana ashirin da ɗaya zan cire masa aleho wanda duk cikin villa din za su iya su ci so yanzu abin da muke nema ba wai dogon turanci da yawan magagano ba a'a a san me ya kamata ni abin da shawaran da na ba na ce wayannan gwamnoni su 36 din nan kowane state akwai albarka allah ya yi masa kamar yanzu idan ana maganan shinkafa sai ka kama sunan kebbi sokoto kano ko ba haka ba idan ana maganan tumatiri ka kama sunan kano kaduna da sauransu idan ana maganan doya a kama sunansu nasarawa da sauransu kowane gwamna ya koma garinsa ya san menene amfanin noma wanda ya fi daraja a cikin state ɗinsa sai ya samu wannan abin ya zuba masa duka abin da ya kamata a yi a farfado da shi a ce kamar yanzu benue ta ba mu doya kano ta ba mu abin nan tumatiri ko abin nan albasa can kebbi da sokoto su ba mu shinkafa ta fannin maiduguri borno yobe su ba mu wake da gero da sauransu can kuma kudu da aka je a samu koko da kuma manja da sauransu shi ne abin da ake cewa turance comparative advantage kowa ya san abin da akwai a garinsu saboda haka a mayar da a ba wayan abubuwan da ke garinsu fifito idan har suka yi haka insha Allahu rabbi za ka ga komai za ta canja kuma kowa ya miƙe dangi ku tattale ku neme na kan ku gama kowane gumi na yake ce shata alhaji hakkin shi ya zo nema kayan yara gumi na nake ce. Kayan yara gumi na nake ce. A ni ma dodo gumi na nake ce. Kaga idan kaga kasidan da na faɗa, Najeriya ya harkar noma har yanzu muna baya. Na ba da misali, na ce yanzu shinkafa a hekta guda ɗaya kadada guda ɗaya kenan a Najeriya akan samu ton kamar ɗaya da rabi amma idan ka je thailand shinkafan da muke magana suna samun ton kusan ɗari a kan kadada guda ɗaya idan ma ka zo ta harkan dankali za ka ga a Najeriya ana samun dankali kamar abin nan kilo 500 amma idan ka fita wajaje su kasashe sai ka ga ana samun dankali kusan ton 50-60 a kan kadada guda to abin da ya sa wayancan suka yi gaba suka bar mu akwai abin da ake cewa research bincike bincike dinnan idan ba sa research dinnan a cikin al'amarin noma dinnan noman ba za ta ci gaba ba ire-iren da muke shukawa yanzu idan ka je arewa wanda ya shuka masara a karshen idan ya girbe sai dan ɗebi dan masara dinnan ya ajiye alabashi idan abin nan shekara mai zuwa ya sai ya shuka a harkar noma da muka sani na zamani ai duk abin da ka shuka abincinka ne ba iri ba ne ya kamata kowane shekara idan aka fara harkar noma gwamnati ta samu ingantacciyar iri wanda an yi bincike a kai irin me abin da ake cewa mai saurin aifuwa ko kuma akwai matsala irin kwari wanda ba za su iya su taba shi ba da sauransu abin da aka shuka dinan na abinci ne ba abin da ya hada iri da abinci abu ne guda biyu daban-daban yanzu ba za ka je kasuwan da wano ba ka je ka sayi wake ko kuma masara ka ce za ka yi shuka da shi ba zai maka ba ya kamata a ce kamar irin ire-iren iwar gidajen bincike kamar institute of agricultural research wanda yake zaria ko kuma lecture research wanda ke maiduguri ko kuma rice research wanda ke badegi su ne wanda ya kamata su yi bincike su ba manoma ingaggacciyar iri kuma iri dinnan shekara-shekara ake bayarwa babu ne wanda za ka yi shekara biyu ko shekara uku a kai ba ai wato auki ɗin na raguwa yanzu ka shuka shi wannan shekara misali sai ka samu ton kamar kusan shidda idan ka sake shuka shi shekara mai zuwa ko da ka sa taki fiye da na da ba yanda za ka yi ka samu ton abin nan ton shida din nan dalili auki ya ragu saboda haka shi yasa na ce idide ba abinci ba ne iri ya kamata gwamnati ne za ta samu tun da akwai abin da ake cewa research institute wajaje wanda su basu da wani aiki sai bincike su yi ta bincike koyaushe ba dare ba rana su fito da ire-ire ingantacciya wanda manoma za su samu a daidan lokacin da ya kamata su shuka idan ka shuka masara yanzu idan ka ɗauki iri daga wurin ai ba ka yi ma kanka adalci ba don ah, duk abin da ka shuka ka wannan shekara ya kamata ya zama abinci idan kuma damina ya zo ya kamata ka je ka san inda za ka samu ingantaccen iri ka sake shukawa abin da ya faru kenan su kowane shekara gwamnati ne ke ba su irin kuma kowace shekara gwamnati na bincike suna cikin bincike koyaushe wani menene ya kamata mu yi menene ya kamata mu ƙara Wani sinadari ne ya kamata mu saka a wani yanayi ne zai yi irin binciken da suke ta yi kenan koyaushe an ba haka ba ya za ce a kadada guda ɗaya a najeriya za mu samu ton guda ɗaya na shinkafa sai kuma ka je thailand a ce a kadada guda ɗaya kuma za ka samu ton na shinkafa kusan ɗari to kaga dai fi sabidillahi akwai bambanci kwarai da gaske kuma bambancin nan ya zo a wannan binciken da muke faɗa research and development To jama'a ƙarshen abin da muka kama ku kenan yau, da fatan za a kama aikin noma gadan-gadan ba tare da wani dogon turanci ba. A madadin bakon namu Farfesa Abba Gambo na Jami'ar Maiduguri da sauran abokan aiki, ni Salu Garba ke cewa ku kasance lafiya. Ka yanda ka sami kuɗinka, ka sha wuya ka sami kuɗinka. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayin ku masu sauraronmu da kuka bari a kan faifai. Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Mai magana sahabi Musadi mai Gajir da karamar hukumar kurfa a jihar Katsina. To 'yan Najeriya ya kamata mu tashi mu ta roƙon Allah ya yi mana da wannan talaucin domin mafi akasari wannan tsadar man fetur da muke fito wallahi ta zama mana abin da ba mu da su don haka don Allah don annabi zuwa gabanin mu ku taimaka ma talaka ku taimaka ma talaka domin mu samu sauƙin rayuwa wallahi wannan tsadar man fetur din yanzu yi wannan naira goma sha biyar a ashirin wani wurin wanda kwarin magi ne naira sha biyar naira ashirin haba talaka ga tsada abinci don Allah don annabi zuwa gabanin mu ku taimaka mu shugaba buhari dan allah ka taimaka mu muna yi maka kyakkyawan gaba a ni ne Abubakar garba jaɓa bauchi da madaki ra'ayina shine tafiyan malam buhari zuwa china ya yi kokari ya bincika mana satan da aka yi mana na gyaran hanyar jirgin kasa wadda aka kai china aka ɓoye kuɗin ko su baban gida da su eh, jonathan da su to allah a duba mana wannan tarkacen da suka kwasa mana na dukiya suka ɗebo mana wasu alakantattun ma'aikata wanda suka lalata mana hanyar jirgiwar da sunan suna gyara allah saka mana ka bincika mana kuma barayin 'yan najeriya da suke kai kuɗi tana na gode assalamu alaikum sashen hausa gidan rediyon america mai magana garban dilo muhammad dindan fulani karamar kuma toro jihar bauchi najeriya a gaskiya na injina ma askarawan najeriya wanda suke murkushe yan kungiyar boko haram a gaskiya an suna samun nasara kuma allah ubangiji ya kara ba su nasara su kuma waɗanda suke kokari suna faɗa da yan kiwo haram da kuma noma haram a jihohin katsina tuntuwa da kebbi da kaduna da kano su ma allah ya taimake su su murkushe irin waɗannan masu shanu da satar mutane suna da garkuwa da Allah Ubangiji ya taimake su ba su sa'a su murkushe waɗannan mugayen mutane da suke halaka jama'a ba gaira ba da da kuma sace musu shanu da kuma garkuwa da mutane suna karɓar kuɗi. Allah ya taimake su a sarawar Najeriya da dukkan jami'an tsaron Najeriya. mai magana garban dilo muhammad singan fulani karamar hukumar toro jihar bauchi a najeriya Kafin mai sallama Usman kabar zai karanto mana takaitattun labarai. bayanai na nuna cewa keiko fujimori yar ɗauraren tsohon shugaban ƙasar peru alberto fujimori ta lashe zaben zagayen farko na neman shugabancin ƙasar kamar yadda wani ɓangaren ƙidayar ƙuri'un ya nuna ya zuwa yanzu 'yar siyasar ta lashe kaso 38 na ƙuri'un da aka ƙidaya a jiya lahadi A rana ta biyu a yau Litinin a taron da suke yi a Hiroshima, kasar Japan, sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry da ministocin harkokin wajen kungiyar kasashe masu arzikin masana'antu sun kai ziyarar gandun samun zaman lafiya na tunawa da yakin duniya na biyu. Amurka ta kai wa birnin Hiroshima hari da bam na atom a gabanin karewar yakin duniya na biyu. Harin ya kashe kimanin mutane dubu ɗari da arba'in. Labarai daga Rasha sun ce sojojin Siriya na shirin kai wani gagarumin harin da ke da nasaba da tsaro tare da haɗin gwiwar sojojin yakin saman Rasha don sake kwato ikon garin Aleppo da ake faman artabu a can. A jiya Lahadi, kamfanin dillancin labaran Interfax ya kalito inda Firaministan ƙasar Siriya Wahil Alkai yake cewa wannan kutsawar sojan na nufin kakkaɓe duk wani tarnaƙi na masu ɗauke da makamai ba bisa ƙa'ida ba waɗanda kuma ba su wa yarjejeniyar tsagaita wutar da aka cimma a watan fabrairun da ya gabata ba Sabuwar yarjejeniyar tsagaita wuta ta fara aiki a tsakar daren jiya Lahadi a Yemen, inda take tare da daukar alkawarin mutunta dukkanin eh, yarjejeniyar daga dukkanin bangarorin biyu. An kulla yarjejeniyar tsagaita wutar ne da nufin zama share fagen samun nasarar shawarwarin samun zaman lafiya da za a yi a kasar Kuwait a ranar 18 ga watan Afrilun nan idan Allah ya kai mu. To sauraro Karshen shirin wannan lokaci kenan sai kuma shirin mu na la'asar idan Allah ya kai mu. A halin yanzu dai nan kusan karfe uku da rabi na dare ne agogon Washington DC. Kuma a madadin sauran abokan aiki Jummai Ali nake fatar auna lafiya.